yau alhamis tara ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar daidai da sha biyu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin sunanar darini na al'imamul hafiz abdullahi bin abdurrahman addarimi assar makandi allah maraukin sarki ya mai sakayya da alkhairi har zuwa yanzu dai muna ƙarƙashin kitabul muqaddima muqaddima mai matukan fa'ida da amfani da malam ma littafin shi shimfida da sharan fage da ita domin duk mutumin da ya fahimci wannan muqaddima to an mai shimfida da sharan fage mai kyau da za ka iya fahimtar hakikanin abin da littafin sunan darimi ya kunsa allah maraukin sarki mai sa kayya da alkhairi muna ƙarƙashin babi na sha shida babu tiba'i sunna babin da ke bayani a kan bin sunna kenan duk lokacin da ka ji bin sunna to ko dai lokaci ɗaya za a zo a tsoratar da kai bida'a ko kuma ya kasance babin da ke gaba to kuma babi ne wanda zai zo ya rushe bid'a Allah maraukin sarki ya sa mu dace mun kwana inda malam ya karantar da mu hadisin irbad ibn sariya hadisin nan da yake cewa annabi ya yi mana wa'azi wa'azi mai shiga jiki zuciyarmu ta raurawa hankalinmu ya tashi Ya ce wannan wa'azi kamar na mai bankwana. kun samu mamaki saboda ma yanda wa'azin ya shige su to su ba da labarin ma wace irin wa'azi ne har mai ruwayan ma ya manta bai ba da labarin wani irin wa'azi aka yi ba sai dai ya zama wasiyan da annabi ya masu na jin tsoron Allah kuna fahimta saboda tsoron Allah shine ra'asul amr a duk lokacin da mutum ya kawo da tsoron Allah cikin al'amarin shi ya sa tsoron wani abin da ba Allah ba ya cire san abin da ke wajen Allah ya sa san abin da ke wajen wani Allah to matsala ya riga ya fara rayuwar ɗan adam ya sa annabi ya karantar da su tsoron Allah shi ne gaba kina idan kana da tsoron Allah duk wanda ya zo da abin da ya saba ma Allah kowane ne ba za ka karba ba kina annabi ya ba addinin shi security inda tsoron Allah to wannan addinin za a kiyaye shi to sai ce as-sam'u wa sannan jagoran da ke jagoranta al'amarin ku dole ne ku saurare shi sannan ku mai biyayya cikin abin da bai ci karo da abin da Allah ya ce ba kun gano wannan ba kai ne zaka ce abu kaza ya ci karo da abin da Allah yake so ba Allah ne zai fada kuna fahimtar wannan da kyau ko domin da yawa yawan mutane suna kirkiran karerayi da sunan addini sai su makala ma addini abin da ba shi ba to wannan ba daidai ba ne kuma rashin takawancin shi ke haifar da duk waɗannan abubuwa idan al'umma ya zama wanda ke jagorantarsu ya zama ba sa sauraren shi ballantana biyayya to shikenan za su rushe ba inda za su ji duk yawansu da ka gani ko yawan yuyuyu ne shi yasa karara sai ce wa sam'i wa ta'a to sai ce wa in kana abdan habashiyan wanda zai zama jagoran da za ku bi ku yi mai ɗa'a ku saurari zance da umarnin shi ko da bawa ɗan habashi ne ma'ana ya zo madina wanda bai da dangin kowa ba wani wanda yake tare da shi ba wanda ya san shi kuma baƙin fata ba ba kore shi ba hashiman dangi ba allah maɗaukin sarki ya ƙaddare shi zai zama jagora mai fada a ji a cikinku annabi ce sai kun mai da'a idan ya zama kun bijire ba ku yi da'a ba ba shi kuka yi ma ba annabi ne kuka bijire ma domin shi ne ya yi umarnin sai ta na human ya ishminku annabi ya ce masahabai ai ba ku san ma matsala ba duk wanda ya tsawon rai daga cikinku ba'adi a bayana fasayar tilafan kafira zai ga sabani iri-iri daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan abin da bai kamata ma ya zama sabani ba sai ya zama abin da bai kamata ya zama fitina ba ma sai ya zama abin da bai kamata ya tada hankali ba ma sai ya tayar abin da bai kamata ma ya zama dalilin rabuwa ba sai ya raba kuna fahimtar wannan fasayar ikhtilafan kathira shi yasa duk lokacin da kaga wata hayaniya ko ɗibo ayoyin alqur'ani da hadisai shiga duniyar tarihi sai ga al'amarin kawai maimaici kuna fahimtar wannan da kyau ku kamar wasan kwallo ne wane ya buga ma wane wane ya buga ma wane in ka haƙura in ka tura ma wani kai ma za a turo maka kuna fahimtar wannan da kyau ku in dai sunna kake to Allah madaukin sarki zai kai ka turban yan sunna kai haƙuri matsayin da suka kai a karan farko Allah madaukin sarki zai cinci ka in kana kan bid'a to duk bala'in da ya samu yan bidan farko ka yi haƙuri yana nan zai same ka in kana kan son zuciya ko to kai da kanka za ka haƙa mu kanka ramun mugunta sakamakon son zuciyarka don kullum za ka raga ganin ai abu kaɗan ya rage saura kiris ai in aka yi kaza ai ai to daga nan ne kawai sai ka faɗa rami domin haka allah maraukin sarki ya ma magabatanka waɗanda suka gushe a baya shine sai annabi ya ce fa alaikum bi sunnati duk sanda rikita rikita da ruɗani irin wannan ya ƙoroko annabi ce umarnin da nake baku kuma kalkale sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnan khalifofi na shiryayyu almahadiyina gwanaye wajen shiryar da al'umma ta zuwa ga turban kwarai addu alaiha bin nawajis annabi ya ce ku kankame sunna gam to kun ji umarnin namu sunna rike ta ake bam ba a ci da ita ko da wasa sai wani ya sauke ka daga kanta wa iyyakum wal muhdathat annabi ya ce ka shedunku a ɗinku ku shiga taitayinku dangane da abubuwan nan da aka kirkiro fa inna kulla muhdathatin bid'a domin duk wani abin da aka kira sabo a cikin addini to wannan shine bid'a kun gane wannan da kyau ko shi yasa dan fodiyo yake cewa mecece bid'a ya ce albid'atu shay'un fiddini dini yushbihu an yakuna minhu wa laysa min bid'a wani abu ne a cikin addini wanda ya kama da addinin kuma ba shi bane wannan shine bid'a amma al'amuran rayuwa ne da kullum baka ce masa sunna baka ce masa bid'a kuna gano wannan da kyau ku shi yasa malaman usul sai suka fayyace komi suka ce al-aslu fi kulli shay'in al-ibaha asali ga dukkan komi halacci ne kun gano wannan da kyau ko al'amuran rayuwa illa iza dallar dalil ala taharimihi sai in an zo da dalili na alkur'ani da sunna da ya ce wannan abun ba daidai ba ne kenan duk wanda ya samu wani abu suna ya ce microphone bida'a ne ko ya ce fanka bida'a ce ko mota bida'a ne ko kaza kaza duk wannan sai a ce ainar dalil waɗannan abubuwa ba addini ba ne cikamakin rayuwa ne kuna fahimtar wannan da kyau ku amma sai ka zo da wani abu cikin al'umman annabi wanda za ka ce za a gudanar da addini da shi alhali ba shi ba ne to shi kuma wannan al'asul fil ibadat a tawakuf gano wannan da kyau ku ba ka isa kai komi ba illa iza dallar dalilu ala ibahati sai inda dalili ya ce a yi to sai su ɗauko arifi na rayuwa sai su ajiye ma addini sai su ɗauko ta'arifi na abin da ya shafi addini su kawo ma rayuwa sai su juya abin cin da jahilai suka tara kuna fahimtar wannan da kyau jama'ar annabi shi sa dole ne a tsayu wajen a bayyana ma al'umma hakikanin gaskiyan yadda addini da rayuwa yake in ba ka ba in aka bar irin waɗannan 'yan ta kife sai su kifar da addinin bai je ko ina ba Allah ya shiryar da mu قال abu asimin marra abu asim a wani lokaci sai ce wa iyakun wa muhdathatil umur ka ina ja kunni a har da afka ma abubuwan nan da ake kirkirowa baki cikin al'amarin addini fa inna kulla bid'atin dalala annabi ya ce duk inda bid'a take bata ce jama'a ba taɓa yin wata bid'a mai kyau ba dukkanin bid'a bata ce kaf ba wata bid'a mai kyau shi yasa malaman musulunci daga ciki al-Imam Shafi'i yace man hassanal bid'a duk wanda yace akwai wata bid'a mai kyau da istadraka 'ala nabi wannan ya ci gyaran annabi ne ba wata bid'a mai kyau tunda aka yi duniya ba a taba bid'a mai kyau ba kamar ka ce akwai wani kashi mai daɗi ba wani kashi mai daɗi tunda aka yi duniya ba wanda ya taba yin kashi mai daɗi kuna fahimtar wannan da kyau ku ba wannan kuna fahimtar wannan da kyau ko in ko za ce da kashi mai daɗi to sai dai a jira nassi ya faɗi saboda shi nassi ya ce najasa ne a zubar to in kana son ka ce akwai mai daɗi to sai ka kawo mana nassi to ko inda nassi to dama ba sunan shi kashi ba to inda nassi wannan abun ba sunan shi bid'a ba amma inda ya shiga cikin wannan kullu kuciyan na bid'a to bid'a ne har abada ba za a karbe shi ba domin annabi cewa yi wa kullu to kullu bid'atin kaga bid'a sai ta zama nakira sai kullu ta so ta gaba to wannan ta ummu wala tu khas ta game duka shi yasa wannan takasim da ake zuwa a ce akwai bid'a wajiba bid'a mustahabba bid'a makaruhiya bid'a wa duk wannan kisma bid'a duka shi kanshi wannan kasan ma bid'a ne saboda mai abin ya ce duk inda bid'a take bata ce idan dama abu shari'a ta yarda da shi to kiran shi da bid'a ma bai taso ba Mun gano wannan da kyau ko kuma ka kalli duk abin da suke cewa kaza bid'a ne kaza bid'a ne in ka sa tabaran hangen ne sai ga a ah, al'amura ne ne da kullum fa rayuwa kawai wanda dama asli fi kulli shay'in al'ibaha asali ga dukkan komai kawai halacci ne Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu kuma abin da ke sa malaman suke haka sun mai da addinin musulunci jam'iyyar siyasa domin wani na son ya tara wasu mutane sai kirkiri waɗannan bidoyi sai gaya musu kuma sai kwaso na soshi ya bankare su sai ƙoƙarin tankwara su kan waɗannan abubuwan sai kuma ya daɗe masu kunnuwansu cewa su sake su saurari duk wani da ba shi ba ko duk zai rawa ba da ba zan shi ba to wannan kar wanda ya sauri wannan magana daga gare shi to da haka suka bi suka rikita al'amarin addini farko da ƙarshe kuma wannan da'abul muftadi'a malam zai zo masu tonan silili cikin karatu nan gaba kaɗan allah ya sa mu dace malai ya ce akhbarana abul mughira haddathana al-auza'i an yunus ibn yazida an az-zuhri qala kana man madha min ulama'ina malam az-zuhri ya ce malamanmu da suka gabata ya ƙolona suna cewa ne alli'iti samu bi sunna najatun ruko da sunna wannan shine tafarkin tsira duk mutumin da kaga ya yi succeeding ya samu nasara a rayuwa sunna ya rike idan kaga mutum ya rike bida'a ya samu wata ɗaukaka to wannan ita ake ce ma istidraji ta lalace mai kaman saki kun gano wannan da kyau ko ba mutumin da za a ga Allah madaukin sarki ma dukiya ko ya ba shi mulki ko ya ba shi ilimi ko ya ba shi wata ɗaukaka ka lissafa wannan abin da cewa ɗaukaka ne in ba bin sunna yake ba kun gano wannan da kyau ko dan ƙarshe ko dai bayan mutuwan shi ta zame mai bala'i da tarhar jahannama ko kuma ƙarshen rayuwan shi wannan abin ya zame mai musiba shi da iyalan shi sai ka lissafa wannan gaba ɗaya ga duk mutumin da ba sunna ya rike ba amma idan mutum ya kankame sunna gam sai ka ga Allah madaukin sarki mai kyakkyawan karɓuwa cikin al'umma sannan Allah zai rufa mai asiri kuma bayan mutuwan nashi ma Allah madaukin sarki zai sa albarka bari mu buga muku misali biyu kawai mu ketare misali na farko malamai misali na biyu ɗan siyasa a yanzu lokacin da malam abubakar mahamudu gumi ya rike sunna gam sannan ya ɗora saddauna kan sunna gam wannan ya sa al'amarinsu ya tafi yanda ake yaban saddauna haka ake yaban gumi ko da wani ya zagi gumi sai ga ran mutane bai masu daɗi ba za su gane siyasa ce kare ji da allah madaukin sarki ya sa ma rayuwar shi albarka bai raye wajen shekara ashirin amma malaman da ke raye ko kokowa suke yi su danne shi amma har yau sun kasa saboda ba za su tsira ba dan ba sunna suka rike ba kalli saddauna yau shekara nawa 'yan siyasa sun samu dukiya da daman mulki da ya ɗaran mana shi amma ba wanda ya cimma ko kuskuren shi ma kun gano wannan da kyau ku saboda sadona ba masumi ba ne mutum ne kamar kowa yana daidai yana kuskure to kaf 'yan siyasan da suka zo bayan shi har yau ba wanda ya cimma kuskuren shi ballantana daidai din shi me ya kai shi ga wannan al'itti samu bi sunna ruku da sunna kun gano wannan da kyau ko ɗauko malam ja'far da adam jiyan da allah madaukin sarki mai rufin asiri jiyan da allah ya sa albarka cikin al'amarin shi me ya haifar da wannan shine al'itti samu bi sunna ruku da sunna shi ya haifar mai da wannan kuna gano wannan da kyau ko ba malamin bid'an da zai mutu ya samu wannan sai dai karere da ake yi dan a samu kuɗi da wasu sai dai ai ta yawo da hotuna da kalandu ana likawa in ba wannan ba ba wani wanda za ka kalle shi ka ce ga wani abin arziki da ya ma addini ka tambaye shi me yayi me athar na ilimin da ya bar ma addini da yake amfanar da al'umma sai ga babu shine dai al-Imam zuhuri ya ce malamanmu da suka gabata faɗin suke yi al'itisamu bis sunna najatun duk wanda yake son ya tsira yi nasara to ya rike sunna gam Allah duk abin da ka shirya ko kai da su waye in dai ba sunna da ku mai hidima ba ko to ku rubuta ranar faɗin ku shine daga ran da kuka fara kullum za ku yi ta amilatun nasiba kuma kullum za ku yi ta ɓata ma ranku za ku yi ta kuntata ma kanku za ku yi ta shiga cikin damuwa kuma ba za ku fita ba sai da kuka tuba in ba ku shine tuba ba ko to da wannan nunkufurcin za ku bar duniya shi sa al samu bis sunna najatun ruko da sunna shine tafarkin tsira in ga wane ya tsira ka duba gani yana bin sunna wane yana samun ɗaukaka cikin rayuwa da abubuwan da yake na gudanarwa kakka ɓata ma kanka lokaci yana riko da sunna in e to kaji wannan shine sirrin kai abin da kake yi kana biyayya ga sunna jama'a nassi ɗaya in mutum ya sake karo da shi ko sai ya la'anta rayuwar shi da na 'ya'yan shi da na jikokin shi baki da dan duk abin da kake sa ran ka samu nasara da tsira karkashin shi in dai ba sunna ka rike ba ko Allah ba zai taba baka nasara ba zaka gama rayuwanka ne cikin wahala kuma ka tafi cikin kunci ku haddace wannan al samu bis sunna najatun wal ilmu mala ce kaga ilimin nan yuqbadu qabdan sari'an za a riga dauke cikin gaugawa abin da kai ci ga harkan ilimi sai mutane su bar ilimi su koma wani abin da bai da alaka da ilimin ga malamai kiri-kiri sai a sa masa karantsana tsana sai a ɗibo su mashirmanta sai a ce waɗannan ne malamai ko dai kamar yadda annabi ya faɗi bi mautil ulama malaman za su yi ta mutuwa ko kuma da jafa'in da za a yi ma malaman daga lokacin da aka yi ma malamai jafa'i to cin moriyan alkhairin da suka zo da shi to kuma zai wahala al'umma su yi saboda ba sa ganin su da kima ba sa ganin su da daraja dan dama su yahudawa yana daga cikin barbarar tunanin da suka yi ma masu miyagun aƙidu da mugun tunani na rusa addinin musulunci shine ko dai kashe malaman ko kuma zubar ma malaman da mutunci domin duk abu ɗaya ne in ka zubar mai da mutunci bai da gaskiya bai da mutunci bai da kima bai da kaza to duk alherin da yake ƙoƙarin ginawa cikin jama'a da ilimi to ba za su karɓa ba a nan kana ƙoƙarin gina kanka ne ba zai gina ba cin da bid'a kake da mugun tunani a lokaci ɗaya kuma kana mai yahudawa aiki ne a fakaici ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa magana kafin ka yi da ko ka lissafa ta yanzu babban abin da kai ci tun waɗanda suke da ruhi na ilimi kaɗan suna iya ɓatar da al'umma yanzu tukururin jahili wai sai fake gefe yana kokarin sauke al'umma daga tarba na kwarai su kuma saboda mutuwar zuciya da babu alheri a cikin zuciyan baki daya sai su iya karban wannan surutun su watsar da ilimi shi sa annabi yake wala yake cewa wal ilmu yuqbadu qabdan sirri'a za a ɗauke ilimi cikin gaugawa daga mutane fa na'ashul ilmi thabatid din wa duniya Ka ga wanzuwan ilimi cikin al'umma a ce ana karantar da su ana shiryar da su to wannan shi zai tabbatar da addini da kuma tabbatuwan duniya duk wanda yake son ya kifar ya rushe ya ɗaiɗaita to zai rigima da ilimi ilimi a kowane irin fanni zai ƙoƙarin wargaza harkan duk wani majalisi da kowace irin makaranta ta addini da ta zamani yana ƙoƙarin ya wargaza addininku ne ya lalata duniyanku ina fatan mun gano wannan da kyau kenan duk mutumin da ya kira ka ya ce zo ka ga waje ka za ka daina zuwa karatu wannan wajen sai ka ce don me a saboda suna da muguwar aƙida iri kaza to so yake gina ka a ka daina zuwa karatu waje kaza saboda ba a goyon bayanmu da 'yan yaranmu to wannan so yake rusa addinin ka kuma ya rusa duniyarka don ka rubuta wannan shine ɗigon ba da ka sa kanka na talauci don da yawa mutane sun kasa fahimtar wannan suna cikin talauci duk abin da suka taba ya watsi sun kasa fahimtar addini suke rigima da shi sai ce wai su suna rigima da wane ne Allah ya sa ka mutu kana rigima da shi ka ga yadda rayuwanka zai kare kun gane wannan da kyau ku kana rigima da shi don yana sai da tumatiri kana siyarwa ko kuwa dan zanen fuskan shi ɗaya da naka ko ko don yana karantar da al'umma ya ƙi yadda a mai da su saniyan tatsa ko ko ya ƙi bari a mai da al'umma zama ya kuke masa tunani ya ce su ɗauki tunani daga tunanin allah da annabi su bi wannan shine dalilin adawar na fatan mun gano wannan da kyau in ita ce ko mu zuba za ka ga wanda allah maɗaukakin sarki zai rika mai da shi baya kamar akuyan da mai ya ta daure kaga ko ba a cinye ta ba zillimi yara madda ita Allah ya kiyaye mala yace ce fa na'ashul ilmi thabatu dini wa duniya in dai kana son duniya ma ta tabbata ko shiga harkan ilimi harkan ilimi na addini harkan ilimi na zamani kai daidaita kai abin da ya kamata ka bi sunna zaka samu tsira ina fatan mun gane wannan da kyau Allah in ka kalli mutumin da ke bin sunna za a gan shi kullum cikin natsuwa yake ba wani abin da ke damun shi amma in ka ga mutumin da yafi fi kowa ilimi yafi kowa fahimta ya kowa kaza amma muddin dai bai kama abin da yake sunna bane sai ka ga ya kowa rudani yafi fi kowa damuwa da tashin hankali kullun cikin ɓace rai da kunci yake ko yana murmushi ya ga wani ahalus sunna ya yi kwana sai ga nan da nan ya haɗa gyaran sama da ta ƙasa ya shiga cikin damuwa ya shiga cikin bala'i haka za ka ƙare kaga wannan ke nuna da za ka kwanta rashin lafiya sanda malakul moti ya zo sai tsautsayi ya sa wannan ya zo gaishe ka a haka za ka mutu cikin nunkufurci kana jin kalmar shahada saboda jin haushin shi ke faɗi kaga duniya da lahira ta lalace ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mu malam ya ce wa fi zahabil ilimi idan ilimi ya gushe to zahabu zalika kullihi addini da duniya ya tafi baki ɗaya shi yasa mai cewa ka daina zuwa yin sallah ka rika zuwa sallah kaɗai amma banda zaman karatu ka ji abin da yake sanya maka duniyanka yake sanya lalata addinin ka yake sanya lalata so yake kawaye gari ka zama fanko irin yadda yake fanko ne kuna fahimtar wannan da kyau ku duk mutumin da ya hana ka ilimi to so yake ka zama wulakantacce a duniya ka zama tozartacce a lahira shi yasa muke kira gare ku ko zo mu haɗu da ku mai addini mu raya ilimi wannan maganan al'imamu zuhuri ne kuma kowa ya san waye zuhuri a duniyan ilimi shi yasa ku kula da wannan Ruko da sunna ta farkin tsira ne ilimi zai tafi ne cikin gaugawa ga lokacin da mutane suka sakaci da shi sai ga yaro ɗalibin ilimi ne daga ran da wata guguwa ta ja shi ya bar majalisin ilimi na 'yan kwanaki sai ga suran ilimi ta bar shi natsuwan ilimi bai tare da ita haka kawai ta rayuwa cikin kunci in ka tambaye shi kai mai aka yi maka sai ce a wai wane ne ya ce kaga wannan bai ma san ilimi ba tukuna san ya ce kayi binciken da shari'a ta ce a ni ban yi ba amma ni na yarda da shi ka bata ma kanka lokaci qur'ani ba haka yace ba wannan da kake ganin shi da daraja qur'ani ya cire mai darajan duka ya ce sunan shi fasiki kun gano wannan in ko baka yadda ba kai kuma sunanka kafiri domin ka musu alqur'ani kuna fahimtar wannan da kyau ko shi da ya zo da muguwar maganar batanci ga wani ko wasu to sunan shi fasiki abin da zai fidda shi daga duniyan fasikai shine bincike da tabbatar da abin da ya faɗin daidai ne in ya tabbata to magana ya ƙare to shi ko fasiki irin wannan da alkur'ani ya raɗa ma sunan yanka in ya faɗi shaida ba a karba duk abin da ya zo da shi ba a yadda ana jingine shi gefe ne kawai in an gan shi ya faɗa kawai shi kenan ai watsi da duk abin da ya faɗi saboda ya ciri tutan fasikanci ballantana maganan shi na fasikanci a hukunta mutanen kirki da ita to duk da haka ne fa ke ta kokarin fada da ilimi sai haka waye gari ilimi na ta ja baya cikin al'umma yanzu in ka tara unguwa kaman wannan ka ware ka ce waɗanda suke ɗaliban ilimi ne da suka damu da karatu su ware za ga su ne ba bakin komai ba cikin al'umma waɗanda kuma rayuwa kawai suka ta sama gaba kuma rayuwan ta ki samuwa za ga su suka fi yawa domin ai abin da ya faɗi kenan idan ilimi ya tafi to duniyan da addinin ma ya tafi shine sai kai ta wahala kullum kana cewa kai kana neman abinci ne ina neman abinci ne shi kuma abincin ne ya ƙi samuwa kuma abincin nan ko kaga akuya da bata zuwa kasuwa da kasa kayan kowa to tana cin shi to ballantana kai da zaka bi Allah in ka bi Allah sai Allah madaukin sarki ya samu maka da rayuwa mai kyau ina fata mun gano wannan da kyau domin karar Allah bai ɓoye ma al'umma wannan ba cewa wa man a'rada da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka duk wanda ya kauce ma ilimi ya kauce ma addinin mu da umarnin mu to wannan lalle zai shiga cikin kuncin rayuwa wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama kuma ranar tashin alkiyama a makaho zai tashi kaga duniya da addinin duk sun tafi kaga mutum na ta fafutuka yana ta shirme amma dai kuma har yau dai rayuwan ba ta zo mai da kyau ba kana zaune sai ga wanda ka rena kana ganin ba bakin komai yake ba sakamakon yana bin ilimi ya riƙo da sunna sai ga rayuwa na zuwa mai cikin sauki kai kuma kai ta nunkufurci abin da ya kamata a ɗaukaka ka da shi cin da ka zalunce shi sai a ɗiba a biya shi wannan lada na zaluncin da kai mai sai ya ƙara samun ɗaukaka a kanka duniya da lahira jama'a kuna gano wannan shi yasa muna kiran kowa ya zo mu haɗu mu ilimi kuma mu addini ilimin da addinin ya jagorance mu wajen attamassuku bi sunnatul mustafa mu yi riko da sunnan annabi gam da gam ku ga irin alherin da za mu samu allahil azim in kana riko da sunna har fatan jikinka ma sai ta sauya kun gano wannan tunaninka zai gyaru hankalinka zai ƙara haske sannan za ka ga Allah maɗaukin sarki na tuttuɗo maka da arziki ta inda baka sa tsammani ba ko ciwon kai kaji ya kama ka ko to akwai wani matsala ne da ya same ka na zunubi da yake ƙoƙarin hana ka ci gaba sai a sa maka wannan ciwon kan dan a kankare wancan ma'ana sanda ka ji ciwon kai ko ka ji zazzabi ko ka ji mara ko ka ji tari ko me kaji. to ba mamaki ana aikin kankaran wani zunubi ne wanda wannan zunubin zai iya kawo maka cikas a lahira sai a kankare shi tun daga nan ko kuma zai haifar ma da cikas wajen ci gaban rayuwanka sai a kankare maka shi a nan to sanda ake wannan aikin kankaran to shine sai ka je baya na ciwo kafa na ciwo ciki na ciwo kai na ciwo kunne mara zazzabe mashako da sauransu da ana aikin kankara ne in dai kai kana bin sunna ka yi riko da ita ilimi ya dame ka gina addini kake yi to alherin da ke biyo maka kenan amma in ya zama kai dan bid'a ne sai kaga waɗannan abubuwan suna faruwa da kai ko to ana ɗana maka abin da kai ne kafin ka je can idan zunubanka suka zama guda dubu ne to sai a aje maka dubun a lahira in baka tuba ba kona ka sanadiyyansu sai a ɗibo kamar guda 20 a nan gidan duniya sai a kuntata rayuwanka da su kai ta kunci kai da iyalinka iyalinka ba su jin daɗinka kai ta zaluntansa kana su, zagi da duka wannan shine aikinka dare da rana mutuncin ka zube cikin al'umma ka rasa yadda za ka yi duk abin da ka ɗora hannu a kai ya watsi duk abin da aka baka ya ɗaiɗaice duk abin da kake nema ka rasa in ko kaga ka samu wani abu cikin sauki ko to ka fara lissafin kila shine dalilin rushewanka dalilin bacin sunanka dalilin al'umman mutunci su nisanta daga gare ka abinda Allah zai ta maka kenan sakamakon adawa da sunna sakamakon zama da jahilci sakamakon adawa da ahlus sunna ahlul ilimi ina fatan mun gane wannan shi sa kowa ya tsaya ya kalli kanshi wai kai na kake malam wane da kake ƙi ko malama wacce da kake ƙi mai ta yi kun gano wannan sai ka duba gaya rayuwanka take wani irin kunci da damuwa kake yi kar ka zargi komi kawai koma ka zargi kanka kai ka sa kanka da kanka ko ba za ka fita ba sai sanda ka tuba ko ka tuban mu Allah sai ka je ka nemi sun yafe maka muna gano wannan da kyau ko shi yasa mala yake cewa wa fi zahabil ilimi in dai aka raba ka da ilimi ko to an samu zahabu zalika kullihi dukkanin duniyan da lahira kuma sun watsi shi yasa duk wanda ya kaurace ma ilimi ko ka sa mai ido ka gani ka sa mai ido ka gani kullun zai ci ya je neman kuɗi yana nan jiya yau in ya samo kuɗin yana nan yana rereta su ya rasa inda zai da su kuma sai Allah maɗaukin sarki ya ƙwallafa mai bala'in san kuɗin Allah ya ta mai azaba a kansu har ya waye gare ya ta da barbaro har ya koma yana cin kuɗin al'umma ba a bisa haƙƙi ba Allah shi kiyaye malai ce akhbarana abul mughira haddathana al-auza'i an yahya ibn abi amr ash-shaybani an Abdullahi ibn ad qala balagani anna awwalad dini tarkan as-sunna wannan asari babban malami abdullahi Ibnu dalami ya ce labari ya zo min kun gano wannan labari ya zo mai shi sa malai ce mursali ne ya ce ya aya ɗan abi amur a shebani ƙalal hafiz fit takarib ibn hajar ne ya magana a kan cikin attakarib Ya ce thiqatun amintacce ne warwatuhu an sahaba mursala amma in yi ruwaya daga sahabbai ruwaya ce mursala domin yana daga cikin ƙananan tabi'ai da ya karatu wajen tabi'ai bai karatu kai tsaye wajen sahabbai ba to in ya zo ya ce annabi ya ce ko ya ce sahabi ya ce ana da bukatan ya tabbatar da wanda ya gaya mai cikin tabi'ai wa abdullahi dalami huwa Ibnu fayruz ad dalami shine Ibnu fayruz ad dalami qala al-hafiz Ibnu hajar ya ce thiqatun amintacce ne min kibarit tabi'in daga cikin manyan tabi'ai wa minhum man zakarahu fi sahaba kai daga cikin malamai ma akwai wanda ya ce sahabi ne kun gano wannan da kyau ko so da yana daga cikin manya-manyan tabi'ai to yake cewa awwala dini tarkan as-sunna farkon abin da mutane za su fara bari kakaf cikin al'amarin addini yace sunna ce kai ta godo da mutane akan sunna suke ai kokarin karantar da mutane sunna kuma sai wani shedani ya taso ya kyamatar da su sunnar ya nuna masu su bar sunnar ya nuna masu alherin barin sunna ya kyamatar da su ita kwata-kwata da tunanin shi na zuci kuna fahimtar wannan da kyau ku idan kuka samu rikici a nan sai ya rika gani a ah, to cin da kun karantar da sunna a nan to bari ya marma zai kyamatar da al'umma wancan sunnan domin cimma wancan manufa na rikicin shine farkon lalata addini kuna gano wannan da kyau ku kuma me ke haifar da wannan shine rashin tsoron Allah shi sa ku rike na ce muku ra'asul amr taqawalla shine tsoron Allah annabi ya ce usikum bi taqawalla ina muku umarni da jin tsoron Allah to farkon abin da za a fara watsi da shi na harkan addini annabi mala ya ce sunna ce kuma kalla da kyau duk abin da aka ce sunna ne mutane ba sha'awar shi suke yi ba amma abin da aka ce al'ada bid'a sai ga mutane wannan suke sha'awa yadhhabu dini sunnatan sunnatan addini na watsewa ne ta hanyar a yadda wannan sunna a yi watsi da wancan sunna a watsar da wannan kullum sai a ce wasu kenan sun ce sunna eh sunna sunna sunna ne kada suke gina kwarai da gaske in sunna ta gina addini zai gino a duniya ma da rayuwa zai kyau amma dan menene yau sunna a yi mana kai ka je kai kwalbatin mumi sunna mun gano wannan da kyau ko a ya kamata a taimaka masu wani je ka taimake su mu za mu yi sunna za ka gama ne ka gaji mu koma mu bari ba saboda wannan shi ne mabuɗin rike rayuwar mabuɗin rike komi daga zaran an bar sunna ko to daga lokacin duk abin da ɗan adam ya yi ya mahal haka zai tafi a banza a wofi duk abin da ba sunna ba to ƙawalweniya ne ya hasabu zam'anu ma'an mai jin ƙishi ruwa zai ga ai in ya bi nan nan da nan zai bulle nan da nan zai kai magacin shi nan da nan zai samu kaza hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a yana gama wahalan gaba daya yana zuwa sai ga ashe abin da yake hasashe shirme ne ina fatan mun gano wani da kyau da Laha inda indahu fawaffahu hisaba kana zuwa sai ku ku cibir da Allah abinda baka zata ba kuma shi zai faru Allah ya tsare mana imanin mu shine sai yake cewa kama yadhhabul hablu quwwatan quwwatan yanda kaga igiya da ake jan ruwa ake jan ruwa a rijiya da ita ba ana ja a hankali tana dan tsitsinkiya ne kaɗan tana tafiya ba har a waye gari ta kai inda ta tsinke ta fada to haka ana watsi da sunna ana samu al'umma kyaman sunna kyaman malaman sunna kyaman ahalin sunna kiri-kiri kana tafiya da mutum kawai sai ga waya canza maka wai mai dalili wai an ce mashi wai kai ba mutumin kirki ba ne sai ka ce na me menene kai ko ko dan dai ka ce sunna sai a ce wai ka matsa masu wane ne sai a ce suwana yan bid'a ne yan al'ada yan son zuciya makiya sunna yan adawa yan magabtan gidan annabta ne shi yasa ba za a bar su sarara ba kai kuma cin da ahlus sunna ne zo ka ji sai ce a'a shi dole sai an tafi da waɗannan sai mu ce a'a ba zai yiwu ba kun gano wannan da kyau ko kamar misali mutum da ya zo ya zauna aka kawo mai abincin shi aka zuba mai kayan daɗi irin wannan na zamani aka sa salad cream wane ne ya ji ya sha tsab? ya koma gefe sai aka ce wani bismillah sai ce a'a ci naka ni ma zan yana sai je na kawo na shinkafan ta ci abubuwa tsab? amma sai ce a kawo zawon jariri a ɗan zuba a sama shine salad cream ɗin shi in aka ce mai a'a sai ce in mm, mm, a bar shi da wannan in ba da wannan ba za a zauna lafiya ba sai ce to a zo a yi haɗaka kai ka sa in zuba na shinkafan da naka shinkafan waje ɗaya a cakuɗa a kawo salat kirim ɗinka a zuba a sama to kuma wancan alherin da ya zo da shi daga gida to shi ma sai an zuba a kai in ka yadda aka zuba wannan naka zai ciwu shi ma nashi dai ba zai ciwu ba sai ya riƙe yana me yana rufe idan shi bayan da za a yi jama'a irin waɗannan abubuwan a tafi da su wane yana yi abin da ba daidai ba ce wai a tafi da shi tare to dai za ka zo ka ji su mutanen banza ko duk inda suke allah na hada kansu ne saboda al'arwahu jinudun mujannada haka yake rayuka da yake ganin su ko a sama suke yawo na 'yan adam idan ranka na mutumin banza ne allahil adam sai ga mutumin banzan da ke amerika ko kun ɓame ɓam da shi baka taba ganin shi bai taba ganin ka ba in ku a garin ku akwai mai irin wannan aikin banzan da level din banzan takan ku yi daidai to di yanda kake sai ka gangan jikin ya hadu sai ke ta mamakin a ya wane da wane da ba shiri yake ba amma yanzu an koma ana shiri al'arwahu junudun mujannada su ko mutanen kirki duk inda suke sai ga mutum ya mutu sama da shekara dubu sai ga kanan kana kaunan shi ka ji kana son shi ka ji ka amince da shi fatan kake dama kai mafarki ga gan shi kun gano wannan da kyau ko da ran ya haɗu ne ana fahimta shi yasa Allah ce oh uhshurul ladina zalamu wa azwajuhum azzalime ka tara su a tattaro da su da su da ire-iren su da suka yi anko daya Allah shi kyauta to kun da ji sunna ne farkon abin da za a bari kuma za a riga kawar da ita mataki mataki ne Allah ya raba mu da bala'in barin sunna malai ce na abul mugera haddathana al an hassana kala mabtada qaumun bid'a wasu al'umma ba za su taba kirkiran bid'a fi dinihim cikin al'amarin addininsu ba illa naza Allahu min sunnatihim mithlaha face Allah madaukin sarki ya kawar masa da sunna irin wannan bid'a ma'ana in sun kirkiro bid'a karama a rushe sunna karama ita bid'a bata taba zuwa ba face ta fasa tangaran din sunna kun gano wannan da kyau ko kana barin bid'a ta shigo ko to sai ta mata adi sai ta la'anta ma sunna Ina kuma sunna ita ce matakin ci gabanka samun ɗaukakan ka duniya da lahira kai ko gwadawa kai kaɗan shiga cikin sunna ka gani sai tunaninka ya gyaru sai hankalinka ya ƙara haske iliminka zai faɗaɗa allah zai ƙara sama farin jini al'umma annabi su ƙaunace ka sai kaga fatan jikinka hatta shekin da kake ma ya canza yasa yan bida farkon al'amarin suna a ƙasan nan cewa suke da kasan waje ake turo masu da kuɗi irin yadda su ga ahalu sunna suna sheke suna waja-waja al'amara dai yayi kyau sai suke tunanin a waɗannan mutane kuɗi ake turo masa da ƙasan waje ba kuɗi ba ne sunna ce ko kai ka gwada ka gani in dai ka rike sunna Allah zai sama natsuwa za ka samu aminci sai kaga Allah maraukin sarki ya gyara ka duk wani komada da kake ganin kana da ko tuni zai tafi tuni zai tafi duk wani lungu da ke fuskan ka zai ciki Yana fatan mun gano wannan da kyau amma ga mutum kullum jiya yau ka ga fita cikin hayyacin shi ka tambaye shi fada yake da sunna summa la yu'idu ha ilaihi ila yawmil qiyama sannan wannan sunnan ba za ta dawo ba fa daga nan ko har tashin kiyama kusan wannan duk faɗannan da kuke da sunna har ku yi sa'an kara ta ku to in ta tafi ba ta dawo ba in kuka kirkiri bid'a in sunna ta tafi ba za ta dawo ba ko riga kun yi asaran ta kenan wannan ko shine dalilin cin bayan ku da matsalan da kuke ciki gaba ɗaya na fitintunu da rashin zaman lafiya Allah ya shirya da wannan asari ma ce sahihun ingantacce ne amma mawqufi hud tibrizi tibrizi ya kawo shi a cikin mishkatul masabih a juz'in farko shafi na 66 lamba hadisi na 188 mala ya ce wa hassan huwa ibn atiyya min kibarar tabi'in shi wannan hassan din shine dan atiyya yana daga cikin manya-manyan tabi'ai kaza sarraha bihi ibn batta haka ibn batta ya ambata fil ibana wal bagawi fi riwayatihima Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi mala ya ce akhbarana muslimun بن ibrahima حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي كلابة قال ما ابتدأ رجل بدعة إلا استحل السيف باب ونمتمن دا zai kirkiri bid'a koya take sai ya da fitina sai ya nema ɗaga takobi sai ya halartar da tashin hankali sai ya ƙirƙiri zubar da jini kun gano wannan da kyau ko kalli duk inda dan bid'a yake kokari yake kullun a yi a yi fada a yi rigima a zubar da jini shi fa in bai ga an zubar da jinin ahalus sunna ba zai nasu ba ina fatan kun gano wannan da kyau yanzu yadda muke zaune lafiyar nan muna katin sunna duk wanda ya kirkiri bida shi dai so yake a haifar da fitina a nan kuma sai ga dan bida in wadan rashin jituwa ya fara tsakanin ahalus sunna sai ga yana ta jin daɗi iya ta farin ciki da annashuwa wai an samu matsala ai ita sunna ko ita sunna ba ta yadda za a yi don kaga matsala cikin daga cewa ta samu matsala ƙarya kake yi allahil adim yadda ka san ana dahuwan wani abu ne wanda in yi dahu ya dahu yana kumfa ko wai ka ga wannan kumfan na sauka yana zuba waje ka ɗauka wai abin da ake dafa wanda yake zuba a alamun nunan na kasan ne shi kuma na saman da bai nuna ba zai haifar ma na kasan da matsala sai wannan tiririn sai kore shi sai fita don wancan ya samu natsuwa kuna fahimtar wannan da kyau ko ba yanda za a yi kai kuma bakin cikin ka ko da kake wai ahalu sunna suna dunkula waje ɗaya ba su da matsala har abada ba zai kwaranye maka ba sannan kuma farin cikin da kake wai sun samu matsala sunna za ta rushe su zama yan bid'a yan uwanka ka wahala shi yasa kullum kokari suke ya za a je a yi fada iri kaza ya za ta da fitina iri kaza ya tashi hankali iri kaza zai kasance duk a haka suke ba wanda ya taba kirkiran bid'a face ya kirkiro fada da fitina ku rike wannan duk wanda yake dan bid'a ne ku shirya kun gano wannan da kyau ku nan nan jama'a kan ruwa ruwan burtsatse aka nema zubar da jinin al'umma annabi an yi wannan ko ba a yi ba za mu zo babin da ke magana a kan ruwa za a ba da tarihi sosai mutane su ci kan me kan me za a ce sai an zubar da jinin al'umman annabi kun gano wannan da kyau ku kan me duwai tukuna mutane ne suka haɗu da 'yan bid'a kuma zuciyarsu ciki take da bid'a sai suka kyamaci waɗanda suke 'yan sunna ne to duk wanda ya zo da sunna su kuma wannan a duk duniya ba kaunan shi suke yi ba to yaya za a tada fitina to shi suke so sakamakon kirkiran bid'a Allah shi kiyaye mala yace akhbarana Suleiman ibn Harbin haddathana Hammad ibn Zaidin an Ayyuba an Abi Kilaba qala inna ahlal ahwa'i ahlud dalal yace kaga 'yan san zuciya to su ne tsantsan batattu duk mutumin da son zuciyan shi yake bi ra'ayin shi yake bi shi ayan ra'ayi yake bi kun gano wannan da kyau shi mai tunani ne shi fakir ne kun gano wannan da kyau ko to wannan su ne asalin batattu kuma duk abin da suka kirkiro sai ka ga Allah madaukin sarki ya lalata shi a duk tsarin da suka zo saboda hawa ce son zuciya ce afara aita man ittakhadha ilahu hawahu Allah ce baka ga wanda ya maida abun bautan shi ya zama son zuciyan shi ba fa adallahu Allahu ala ilmin wannan Allah ya batar da shi a bisa ilimi sai ka ci wani bai da ilimi ne yana da shi ya mafi kowa amma batacce ne me amfanin ilimin ga nama naman mai naman jimina amma ya riɓe me amfanin shi duk abin son zuciya shiga cikin shi ko to aka yake lalacewa kuma za a ta mashi kirkire-kirkire iri-iri shi sa za mu bar fagen ga malaman su bayyana mana illan son zuciya da illan bid'a da illan kabilanci ina fatan mun gano wannan da kyau ai za mu zo za ka ji ai wani taro ne aka zauna aka yi sabai suna zaune kowa na faɗin irin darajojin gidansu da danginsu hmm, kaji 'yan dangi wannan ya ce su ne kaza wannan ya ce su ne kaza wannan ya ce su ne kaza da aka zo kan salman farisi salman al-khairi aka yi magana sai ce ne abil islam laisali li aban siwahu ni ubana musulunci banda banda wanda ya man gata irin musulunci annabi na ji sai ya ce salmanu minna ahlal baiti salmanu namu ne ahlal baiti ne ashe abinda za zaka yi tinkaho da shi islam kun gano wannan da kyau ko islam shi sa annabi ya ce man da'a ila asabiyya falaysa minna duk wanda ya kira kan kabilanci wannan ba namu bane ba namu bane ba namu bane ba namu bane ina fatan mun fahimci wannan da kyau sunna ita ce abin tinkahonka amma ka ɗauki wani abu ba sunna ba ko ka sa ranar rushewanka salman al-khair tun daga lokacin ake ce mashi ibnul islam shi ɗan musulunci ne ba abin da ke kan shi sai mai sai musulunci kuma Salman ne yake da abin alfahari fa saboda uban shi sarki ne sarki ba wai irin waɗannan sarakuna da ga sunan na je kana yi ka ba sarki ne na gaske sarki ne ɗan asali amma da yake addini ke gaban shi sunna ke gaban shi goyon bayan annabi ya sa ma gaba ya watsar da duk waɗannan mukamai na iska ya ce a su ‘yan sunna ne jama'a mu sunna ba ne ba kuma duk wanda ya zo da sunna kowane ne wannan shine namu ko a ina yake wannan shine danginmu shi yasa sanda a muhajirun suka hijira suka je madina ba dangin iya ba na baba annabi ya hada su da dangi na gaske wanda ba a taba ganin su ba suka zama yan uwa yan uwantakan hatta fita jini kuna gane wannan da kyau ko ku je ku karanta wannan shi musulunci haka yake daga lokacin da ka koma wannan yan tsince tsince ko sai Allah ya baka da su ya gaya za ka yi Allah maraukin sarki ya sa mu dace waɗannan shirme ne da in ruwa ya ƙare ma ɗan kada haka yake komawa ya ta wantsal wantsal har ya ɓata rayuwar shi ya ɓata addinin mutane Allah shi kyauta ya ce inna ahalal ahawa ‘yan son zuciya ahalar dalalati ɓatattu kenan wala ara masiruhum ni mala ya ce ba na ganin makoman irin waɗancan a ahawa illan nar wuta ne makomansu da duk wanda ya bi abin da suke kai kaga da ka san wannan ahalal ahawa duk waɗannan ƙungiyoyi na ɓata itizali ne rafidanci ne hawarjanci ne jabariyanci ne murji'anci ne duk ash'ariyanci ne duk waɗannan ahalal ahawa to gaba ɗayansu ɓatattu ne kuma ya ce bai ganin makomansu face wuta haka mutumin da za a zo a ce ga addini ga abin da Allah da annabi ya ce shi kuma ya ce a tunanin shi a zaton shi a hangen shi to a ce ka zamana shi ma wannan inda zai kai kan shi kenan fajarribuhum falaysa ahadun minhum yantahilu qawlan yace fajarribuhum ka gwada su ka gani falaysa ahadun minhum yantahilu qawlan babu wani daga cikinsu wanda za ga yana da wata tabbatacciyar magana auƙala hadithan ko wani hadisi ko wani labari na gaske mala ya ce fayyata na habihil amur duna saif maganan da zai sa al'umma samu ci gaba in dai ba magana na fitina ba kun gano wannan da kyau ku duk ka zauna da su duk in ka ji maganarsa ɗaya biyu ba uban da ya isa ɗaya biyu za a yi bala'i daya uku kaza kaza kaza shi kenan su maganar da zai tunzura mutane ya tada fitina to wannan shine maganar yan bida kana gane ahalal ahwa'i da wannan ne kullun su yan fitina ne a kulla gaba tsakanin wani da wane kulla gaba tsakanin waɗancan da waɗannan a raba tsakanin nan da can kullun aikin ahalal ahwa'i ne ko a cikin ku kuke tafiya ko ga wannan ku to masu wannan su ne ahalal ahawa'i kuma kai hankali da sa kanka a ciki kuna fahimtar wannan da kyau wannan magana fa da faɗinta sama da shekara dubu fa kenan amma jita yadda ka san za ka faɗe ta gefen masallacin nan ya ka jarraba su ba su da wata maganan yi kullum dai in ka ji maganan su fitina ɗaukan makami kaza da kaza da kaza kuna fahimtar wannan da kyau ko wa'azi muka yi muka tashi fa aka bin takobi za a kashe ni me ne wa'azin kun gano wannan da kyau ko wa'azi na faɗi sunna sai in fasa faɗin sunna in Allah da harran da zan mutu sai na faɗi sunna wa hasuduhu ba yanda za a yi wannan addinin ya tsaya da izinin Allah tunda dama ba kai kai shi ba yi. ba kai ka kafa shi ba Allah madaukin sarki ya kafa shi kuma shi ke tafi da kayan shi yana jama'ar annabi duk wanda zai tsaya a yi addini da shi ya tsaya in ko wane da wane da wance kake bauta ma ko to ga fili ga mai doki mu je zuba mu gani kuma kalla duk inda ahal ahwa'i suke maganar su kenan ya za a fitina a san da yace ba uban da hadda uban shi ba kun gano wannan da kyau ko ba kaza to so yake wani ahalu sunna ya tanka nan da nan sai a ɗibo makamai sai a ce an yi fada an zubar da jini an yi bala'i an yi kaza ku kiyaye ahalal a hawaii haka suke wa innan nifaka ita kun ga munafinci kana duruban aji aji ne aljununu fununu annifaku fununu mun gano wannan da kyau ko fanni fanni ne munafinci ba fanni ɗaya bane department department ne kowa da inda ya buɗe ina fatan mun gano wannan da kyau kowa da irin nashi kaga karatun nan jama'a in ba a tsaye da shi ba fa zai fara kiran suna kun gano wannan da kyau ko yake cewa wa innan nifaka kana duruban munafinci darbi darbi ne sun matala sannan sai karanta wa minhum man ahadallaha daga cikinsu akwai masu ma'alla alƙawarin yaudara la in atana min fadlihi lana saddaqana ko suna cewa in Allah ya ba su falala ai za ga aikin alheri in dukiya ta zo za mu kirki za mu zama cikin mutanen kirki Allah na ba su kuma sai suka zuki ban gano wannan Allah na masa abin da suke so sai suka zuki sai kuma su koma fada da addinin suratul tauba aya ta 55 biyar. lokaci ya ƙure mana za mu zo da wannan ayar mu ɗan ɗana abin da malamin tafsiri suka ce a karatu na gaba na biyu ya ce wa minhum man yalmizuka fi sadaqat akwai masu zagin ka dan ɗan kuɗin da ake tattarawa ina ba da mun gane wannan da kyau ko gane wannan to wannan kuma sai ita ma za a zo a ji wa ake zagi mai shago ko ko albani ko ko mai gidan mai shago da albani kuna fahimtar wannan da kyau ko a mai gidansu na can sama shine baban fatimatu zahara angon a'i kenan salawatullahi wa salamuhu alaihi wa minhum man yalmizuka bis sadaqat fa in utu minha wa in lam yudu minha fa in dai Baba bada ba to bala'i ya taso aya ta 85 cikin suratul tauba wa minhum daga cikinsu wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabi daga cikinsu akwai masu zagin annabi masu cutar da shi sune yan ba uban da ya isa kun bayyace wannan da kyau ko duk inda suka zauna annabi suke zagi to dan kai ka bi sunna an kika sai kuna gano wannan da kyau ko to ita ma za mu ji masu zagin wani irin salon zagi suka yi ana fahimtar wannan da kyau ku. aya ta 61 cikin suratul tauba malai ce faktalafa qawluhum zaka samu maganar su ya sha bamban da juna wajtama'u fi shakki amma su duka bangarorin da yan post class da second class da third class da yan spill over gaba ɗaya sun hada kan me akan shakka muna da shakka Wata takzib da duk abin da aka faɗi ƙarya aka gaya masu. da ƙaryatawa kun gano wannan da kyau ko sun haɗa kan wannan amma manufofin daban-daban ne manufofi sun sha bamban amma kuma sun dunkule waje guda wajen shakka da kuma ƙaryatawa wa inna ha'ula'i ikhtalafa qawluhum su waɗannan ɗin to maganganunsu da ɓannan da suke ma addini da su wajen rusa sunna to ya sha bamban da juna wajtama ofis saif amma wajen ɗaukan makami ai fada da addini da masu addini kansu ya hagu dukkaninsu tunaninsa shine ya za a yi fada ya za a yi fitina kai wani fa ya ishe mu haka zai ta isan ku har ran da za ku koma ga Allah kun fahimci wannan da kyau ku bayan da kuka iya in kuna son ku yi maganin abin ku sunna za ku rike ku shiga ayi da ku ku ce sunnar manzan Allah ba kamanta to ita kuma matsalan kana rike sunna ko mun haɗu da kai <laughs> maganan nan da ke ku kana rike sunna yanzu Muhammad Nasir Din albani ba mu ganin shi ba amma ga shi mun haɗu Al'arwahu, arwahu junudun bin Bas Usaimin si imamu Malik Shafi'i Bukhari Muslim da sauransu ka taba ganin su ne amma ga shi an haɗu ana kaunan juna suna mana addu'o'in fatan alkhairi kun gano sai kai mamaki kana cikin karatun littafin mutum sai gaji ya ce Allah ya sa albarka ga masu bin sunnar annabi su mu kenan ai kai ma an ka shigo da kai in ka da kuma baka ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa mu addu'an matattu ke mana aiki ku gano wannan da kyau ko to dan kai ka zage mu sai mi kun gano wannan da kyau ko mu duk inda ake waɗannan dattawan ma namu na nan kusa kafin su koma ga Allah sai da suke mana addu'a Koma na raye ma suna mana addu'a Allah maraukin sarki ya samu dace a shi addini daɗi yake sai ce wala ara masirahum illa nar ce waɗannan a Hawaii ina ganin ba su da wani makoma sai wuta kala hammadun ya ce sun maƙala ayyub inda zakal hadis inda zal hadis au inda awwalihi yace wannan hadisi ko dai hammadu ko kuma ayyub yace a a ina ganin na farkon ne hammadu ne wa kana wallahi min al fuqaha yana daga cikin manya manyan malaman fiqhu zawil albab masu hankali da tunani da hangen nesa ya'ani ba kilaba za mu zo mu tattauna wannan ikon Allah kuma shi ne asali ko hadisi na ɗari cif ko kun gano wannan da kyau ko za mu ƙara maimaita shi don mai sharhin waɗancan ayoyi a karatun da zai biyo bayan wannan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa fi sama ko nan ba ku isa ku gagar Allah sama kuke ko a ƙasa ba kuma لكم من دون الله wala